musulmi hukushin kula ba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyi rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyin waɗanda suka shafi addini da rayuwa domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma at yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook ta yau dai muna asabar ne 27 ga watan safar na shekara ta dubu da hudu. bajira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da ashirin da hudu ga watan Satumba na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu kuma kamar kawai lokaci muna tare da shi malaminmu alprofesor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo babban malami a tsangarar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kenan Kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. da kuma suna na Sidira Hassan wanda da ke kasancewa tare da kuwa cikin shirin sai ku biyo mu akan makalla sai a sallama da masu sauraro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ta yi kai tsaye za mu shiga cikin tambayoyin da kuka aiko mana inda malam tambaya ta farko take cewa menene hukuncin yi wa shugaba inkari a fili ko kuma a akan membari shin akwai hujjojin da suke nuna halaccin hakan daga Abdullahi Aminu gyaɗi-gyaɗi. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ينقوى ما سوكلم ورسول الله وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ya kamata mu sani cewa umarni da kyakkyawan abu da hali gabarin mummunan abu wannan wani abu ne wanda yake mai matukar girma a cikin sha'anin addinin musulunci Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaki wannan al'umma ya fifita ta akan sauran al'ummu saboda tabbatar wannan asali na umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna a cikin al'umma Allah ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kun tabbata fiyayyar al'umma da aka fitar da ita domin mutane kuna umarni da kyakkyawan abu kuna hana mummuna kuma kuna imani da Allah ubangiji subhanahu wata'ala ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar mu'minai maza da mata sashin su masoya sashi ne suna umarni da kyakkyawan abu suna hana mummuna النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو سيد الخدري يكي جوا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وأن ديك يقوانا أبنكي وتو أبو ملكو تو يتنزى شدها الننسى إذا بزي إيابا يتنزى شدها رشنسى أنتو دمغنسى دواء ذنسى idan ba zai iya ba to ya ki abin da zuciyarsa wanda shi ne mafi raunin imani hakanan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yunzilanna Allahu 'alaykum 'uqubatan thumma tad'unahu fala yastajibu lakum lalle ku yi umarni kyakkyawan abu ku hana mummuna ko kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar muku da wata uqubarsa da za ku yi ta addu'a kuma Allah ya janye muku ita Allah ya soki banu Isra'il ya la'ance su a bisa harshen annabi Dawud da annabi Isa alaihi salam saboda watsi da suka yi da wannan tushe babba wanda addinin Allah ya gino a kansa umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna Allah ya ce lo inal ladina kafaru min bani Isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما, لبئس ما كانوا يفعلون الله سبحانه وتعالى يتي ألا أنجي بنو إسرائيل أبي سهرشا على لسان داود وإيسى بن مريم أبي سهرشا النبي داود إيسى بن مريم saboda mai saboda abinda suka kasance suna yi na saban Allah suna ƙetare iyakar Allah subhanahu wataala Allah ya ce kanu la yatanahawna an munkarin falo. ba sa hana junan su mummunan aikin da za su aikata Allah ce da abin da suke aikatawa saboda umarni da kyakkyawan abu da hana mummunan abu al'amari ne ko wani tushe ne wanda a kansa gyaruwar al'umma take tsayuwa a kai al'umma idan har wannan tushe ya yi rauni da zanto babu masu umarni da kyakkyawan abu babu masu hana mummuna babu shakka abubuwan wani al'umma zai lalace zai kwarkwace kuma ukubar Allah za ta mamaye su to wannan umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna wani abu ne da bai takaita akan wani ban da wani ba da shugaba da wanda ake shugabanta duka ɗaya suke akan wajabcin a yi musu umarni da kyakkyawan abu ko a hana su mummuna babu bambanci tsakanin shugaba da wanda ake shugabanta babu bambanci tsakanin mai ilimi da mara ilimi babu bambanci tsakanin mace da namiji duk wani wanda zai kasance ya aikata abin da ba daidai ba ko kuma ya bar abin da yake wajibi a kansa to dole ne a gaya masa a jawo hankalinsa a dawo da shi kan tafarki madaidaici to duk abin da ya samu kuma ya shafi isar da sako da gyara ana so a yi shi ta hanyar da ta dace ta hanyar hikima ta yadda zai tabbatar da maslahar da ake bukata a samu ana bukatar a tabbatar da wata maslaha ce ta a samu gyara ko a gyara wani ko a gyara wani yanayi da ake ciki to akan gina wannan gyaran akan abin da zai tabbatar da wannan maslahar duk abin da zai zama ya kishiyanci wannan maslahar akan kauce masa Allah subhanahu wata'ala yana cewa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan ka yi kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da kyakkyawan wa'azi sannan kuma ka yi jayayya da su ta hanyar da tafi kyau da haka Allah subhanahu wata ya umarni da a yi kira zuwa gare shi ta hanyar hikima ta hanyar kyakkyawan wa'azi wato maganganu masu daɗi masu kyau na jan hankali ba na tozartawa ba ba na cin mutunci ba ba na cin zarafi ba wannan ba kawai ma dan uwanka musulmi ba har ma wanda ba musulmi ba wajibi ne in ka tashi faɗa masa gaskiya to kada ka yi masa wato magana ta cin zarafi ta tozartawa Allah cewa annabi Musa ya da da Harun su gaya wa a su Fir'auna magana mai taushi wa qula lahu qawlan layyinan ku gaya masa magana tattausa haka nan Allah ce wa qulu lin husna ku gaya wa mutane kyakkyawar kalma mai daɗi wajen umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna akan so idan mutum ya yi kuskure a karan kansa a shi a karan kansa lokacin da za a gaya masa ko a yi masa gyara akan buƙaci a yi masa gyara tsakankanin mutum da wanda wato shi mai kuskuren da wanda zai gyara masa ba sai an fito cikin jama'a a ce wane ya yi kaza ba kuma abin da ya yi ba daidai ba ne a yi masa tir a yi masa tsirara a cikin jama'a in har aka san akwai hanyar da za a iya sar masa da sako ba tare da an ya tashi a cikin jama'a ba to yin sassirran shine haƙƙinsa shine daidansa wannan ba wai ya taƙaita ga shugaba kaɗai ba kowa ma da zai yi kuskure ko ya yi ba daidai ba idan ana so a yi masa wa'azi matukar dai za a bayyana wane ne shi mai wannan laifin to fitowa a fito da shi a tsiraita shi cikin jama'a ba shi ne daidai ba a yi masa sirri da shi mai masa wato tambihin da shi mai laifin wannan in har haka zai yiwu wannan shine yafi daidai imamu shafi'i yana cewa man wa'aza ahadan sirran faqad nasahahu wa zanahu wa man wa'aza ahadan alaniyatan faqad fadahahu wa shanahu wanda duk zai yi wa mutum wa'azi tsakaninsa da shi a sirri to wannan babu shakka ya masa nasiha kuma ya kawata shi wanda kuma zai yi ma wani a fili ɓaroro cikin jama'a babu shakka wannan ya yi abin da zai kunyata shi ne kuma ya bata shi kaga anan babu bambanci tsakanin shugaba da wanda ake shugabanta kowane ne idan har akwai yadda za a isar masa da sakon gyara ba tare da an fito kwaro-kwaro ba bainar jama'a ana cewa wani ɗin nan an same shi da laifin zina ko laifin ya sha giya ana jan hankalinsa ana masa wa'azi kai ya kara ko ya yi sata ana masa wa'azi ya daina sata wane wane ya yi kaza irin abinda zai zama masa abin kunya a cikin jama'a to ana bukatar kada a yi wannan da yawa daga cikin magabata abinda suka yi ta faɗa kenan kuma hakan sukan yi su yi wa'azinsu da kazantar wasu a ɓoye المؤمن يستر ولا يفتح والفاجر يهتك ولا ويعير حكى الفضيل بن عياض yake cewa mumini yakan wato suturta dan uwansa baya kunyata shi kan suturta shi kuma so kokari yake kullun ya ga ketawa mutum mutuncinsa ya sa shi ya ji kunya to wannan shine al'asl kuma a kansa aiki a wajen nasiha ba tare da bambancewa ba tsakanin shugaba da wanda ba shugaba ba kila shi shugaba ya zanto abin a haƙƙinsa yana da girma saboda kasancewarsa shugaba ana buƙatar ai abin da za a kiyaye masa haibarsa kada ai abin da mutuncinsa zai zube mutane su lena shi to kaga sai ya zanto a gudanar da shugabancin nasa ya yi rauni hakanan kamar haƙƙin malami misali wanda mutane suke jin darasinsa da karantarwarsa da da za a samu ya yi wani laifi to sai a same shi a yi masa gyara ba tare da an fito an kunyata shi cikin jama'a ba an tozarta shi an ci mutuncinsa an ambaci sunansa cewa wane wane ya yi kaza ya kaza musamman ma in ya zanto wanda ake amfana da shi ne mutane suna amfana da iliminsa da da'awarsa da karantarwarsa an san shi a kan turba yake to wani ita shine al'asar haƙƙi ne nashi shi ma ai masa wannan maganganun magabata a kan wannan suna nan da yawa akwai littafin ibn rajab alfarko bai na nasihati wato bambanci tsakanin nasiha da kunyata mutane to amma wannan abin da ya shafi haƙƙin mutum ɗaya akwai laifin da zai watakila zai shafi wata wani gungu na mutane ba mutum ɗaya ne yake yin sa misali a ce wani rukuni ne na al'umma suke irin wannan abu a ce misali 'yan kasuwa sun tsire yin wani abu harkar kasuwanci wanda ya kamata a faɗakar to nan ba za ka ce ka je ka ware ɗan kasuwa ɗaya ba ɗaya kana masa wazifa a nan kana iya yin wa'azinka ce to akwai abu kaza da ke faruwa a cikin 'yan kasuwa lalle su daina ko a cikin harkar gudanar da gwamnati ce gwamnati wani abu yana ta yawo cin hanci da rashawa da waye da waye ya yi zama abu da ya fantsama to anan ba a cewa sai ka je ka yi tabin kowane ofis ofis kana jan shugaban kai da shi kun zauna ka kama hannun shi ka yi masa wa'azi sannan ka fita ka tafi wani ofis a nan za ka iya yin wa'azin gaba ɗaya ka ce to a cikin harkar gwamnatin na abubuwa sun lalace ana kaza ana kaza ana kaza wannan ba wani wanda zai ce shi kace mutuncinsa abu ne da ya shafi kowa da kowa shi yasa aka yi ai laifi annabi yakan ce ma balu aqwamun yaf'aluna kaza wa kaza me yasa wasu mutane suke kaza da kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wa'azi akan yan kasuwa ya faɗi ma wasu kalma mai tsarki tujjarukum fujjarukum illa man ittaqa wa barra wa sadaqa man kasuwanku fajiranku ne in banda wanda ya yi taƙawa ya yi alheri kuma ya gaskiya daga annabi albayyani bil khiyari malam ya tafarraka fa in huma sadaka wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in huma katama wa kazaba muhiqat barakatu bai'ihima ce me saye da sayarwa me saye da sayarwa suna da zaɓi matuƙar ba su rabu ba in suka yi gaskiya suka bayyana wa kowa kowa ya bayyana wa ɗan uwansa abin da ya sani a cikin harkar sai Allah ya sanya albarka a cikin kasuwancin su kuma suka yi ƙarya suka ɓoye abin da suka sani sai Allah ya ya buce wannan albarkar to da irin wannan akwai shi a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka yayi wa'azi ya shafi wani rukuni na al'umma nabi yana cewa man waliya min amri almuslimina shay'an fa arfaqa bihim farfu Allahu Allahumma farfuq bihi ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه wanda duk ya karbi wani abu na shugabancin musulmi ya zama an dora shi kan wani shugabanci na musulmi annabi ya ce farafa qabihim amma ya tausaya musu shi to Allah ka tausaya masa wanda ya karbi wani abu na shugabancin musulmi sannan kuma ya tsananta musu Allah ka tsananta masa kaga anan ba a cewa ya ci mutuncin shugabanni ya yi wa'azi ya faɗa wani abu wanda yake mai kyau ko mara kyau a kansu to duk wannan baya cikin abin da aka hana akwai shugabanni waɗanda dan an musu wa'azi a cikin mutane ba komai bane kuma wanda magabata da suna yin wannan su yi wa'azi a cikin shugaba su yi masa wa'azi ce da shi ka ji tsoron Allah ka kiyaye haƙƙin al'umma Allah sai ya tambaye ka kai kaza kai kaza wannan baya cikin abin da ake cewa in za ka faɗe shi sai ka ja kai da mai mulki ka faɗe shi kai tsakanin su da shi akwai sanda a ba ibn abi rabah ɗaya daga cikin manyan tabi'ai kuma manyan malamai a makka a lokacin abdulmalik ibn marwan ya zo hajji a nan makka ya zauna manya-manyan mutanen makka a waɗanda suke masu faɗa a ji an cika su zaune sai ga ba ibn abi rabah ya shigo abdulmalik ibn marwan ya tashi je ya fi masa sallama ya jawo shi ya zaunar da shi a cikin a wato akan kujerar da yake zaune shi kuma ya koma ƙasa yace to me kake tafe da shi ya budu baki yace da shi a ɗakin Allah da Ubangiji Subhanahu na wata ya sa a hannunka lalle ka kula da shi wajen kyautata shi da raya shi sannan ka kula da ittaqillaha fi auladil ittaqillaha fi haramillah fata'ahadhu bil imarati wattaqillaha fi auladil muhajirin wal ansar fa innaka bihim jalasta hadha al majlis yace to ya'yan al muhajiruna da ansar wato ya'yan sahabbai wanda suka yi hijira da waɗanda suke mutanen madina to lalle lalle ka ji tsoron Allah game da sha'aninsu saboda su kake wannan zaune a wannan matsayi wato matsayin shugaba sannan ya ce da shi fattaqillaha fi al fa innahum hisnul muslimin ka ji tsoron Allah game da waɗanda suke akan iyakoki domin su suke ba musulmi kariya sannan ya ce da shi ka ji tsoron Allah game da waɗanda suke ƙofa suna son su ganka manta da su kuma kakka rufe kofar ka ka hana sauraron ka haka yayi tai masa wa'azi kuma da cikin jama'a babu wani wanda ya ce ya za ka yi masa wa'azi a bainar jama'a kuma yana shugaba don mai ja shi gefe ka raɗa masa kai da shi ba saboda wannan ba wani abu a cikinsa na cin mutunci ba wani abu na wulaƙantawa ba wani abu da zai sa mutuncinsa a ce ya sai ma dai mutuncinsa ya ɗaukaka yana daga cikin abin da ya kara wa abdulmalik ibn marwan daraja irin yadda ya kasa kunne ya saurari wannan bawan Allah wannan malami ya saurari wa'azinsa in an tashi fadar irin darajarsa to za a fada wannan cewa mutum ne mai sauraron masu wa'azi masu karantarwa to wannan duk babu komai malamai suna cewa shi kansa in inkari a bayyane idan ya zanto babu wani barna da take biyo baya don a yi wa shugaba ko wani wanda yake mai laifi ko ya ba daidai ba ya kuskure a nuna masa a fili a ce abu kaza da kai kuskure ne ka gyara in har ya zanto ba wani abu ne zai biyo baya da zai zama mai muni ba ko dai ga shi wanda yake inkarin ko kuma ga shi ita kanta da'awar gaba daya to malamai suka ce babu laifi kuma wannan aikin magabata ya gudana akan haka da yawa an samu misalai da dama a cikin rayuwar sahabbai da tabi'ai waɗanda suka dinga gyara wa shugabanni kuskurensu a bainar jama'a kuma babu wanda ya taɓa tuhumar su da cewa ko sun yi wa shugabanni rashin kunya ko sun yi abin da zai tunzara jama'a akan shugabanni saboda abu ne da suka yi shi akan tsari kuma suka tabbatar cewa wa'azin da suka yi a gurin zai yi amfani musamman ma idan ya zanto abin da shugaba ya zo da shi na munkari wani abu ne da zai shafi sauran mutane idan aka bar shi abin ba a yi inkarin a gaban jama'a ba aka ce sai shi da shi in ya ɗauka shi kenan bai ɗauka ba shi kenan to wannan abin kuma zai iya zama wata sunna ce mummuna a cikin jama'a na ci cewa ai a gaban wane da wane da wane manya-manyan sahabbai ko manya-manyan tabi'ai ko a ce a gaban manya-manyan malamai ya yi abin nan amma ba a ce da shi komai ba ai wannan ya nuna abin da ya daidai ne to za mu gama gabata ba sa shiru akan wannan suna inkari abu sa'id al-khudri lokacin da marwan bin hakam ya zo a sallar idi ya ce zai fara da hudu ba sannan ya sallah wani ya tashi ya masa inkari a gaban jama'a abu sa'id al-khudri ya ce ka sauke nauyin da yake kanka haka ya dace ana yin sallah ne ana yin sallah ne sannan hudu ba lokacin da ah, muawiya ibnu abi sufyan sahabi ne kuma shugaba lokacin da aka yi wani yaki aka ci ganiman wasu ƙwararrai ne aka samu amma akwai azurfa a tare da su sai ya ce a zo a sayar da su ba tare da an auna tsakanin azurfar da za a karba da wacce za a karɓi wannan yadda da ta kuma annabi sallallahu alaihi ya ce azabu bizabu wal fiddatu bilfidda yadan biyadin sawa'an bi to ubada ibn samit yana gadi yana jin wannan sai ya ce sai ya kawo wannan hadisi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azhabu bil-zahab wal-fiddatu bil-fidda yadan bi yadin sawan bi sawa har zuwa ƙarshen hadisi shi haka muka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan fidda wato azurfa da take jikin waɗannan ƙwarai ko kwanuka ba za a sai da ita haka sai an auna don zama sawa'an bi sawa to mutanen da suka yi ta saya sai suka yi ta dawowa da suka je maganar ubadat ibn samit suka suka yi ta da ita har ma'awiyar da labarin ya je masa ya ce kaga mu ma mun zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji kamar yadda kuka ji yadda kuka ji wato mun ji hadisan sa kuma kamar yadda kuka ji wato kamar abinda ta ibn samit yayi bai ji dadin sa ba ta ibn samit aka ga masa ya ce, wallahi sai mun faɗi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kariha muawiya a wata ruwa ala ragmi an fi muawiya ko aure baya su sai mun faɗi hadisan annabi sallallahu alaihi in an saba musu yace kuma in kaga dama ba zan zauna dare ɗaya cikin sojojin ka ba wato sai in fita wannan abu da yayi malamai suna cewa to kaga wannan ya halatta dan an yi inkari alani a bayyane matukar dai wannan ba zai haifar da wata fitina da za ta zama ta yi muni ba hakanan za mu ga akwai lokacin da a lokacin da lokacin da hajjaj akwai lokacin da marwan bin hakam zo yana yana wa'azi akan yana magana akan mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina sai yake ishara cewa yake nuna mutane cewa idan mu'awiya ya rasu a zaɓi ɗansa yazid yana nuna kamar yazid shi ya kamata ya zama shugaba nan take abdurrahman ibn abubakar ibn abubakar siddiq ya tashi ya nuna masa cewa wannan kana suka mana sunna ce ta mutanen sham um, ta herakliyatun wannan herakliya ce kake bid'a ce ta mutanen ta rumawa kake so ka kawo shine ya ce kaga shi marwan yake cewa kaga mun fasan alƙur'anin da aka saukar akan kakai ka kai da babanka eh, da iyayenka Wanda zai wallazi qala liwalidayhi ofin lakuma ataidanani an an har zuwa ƙarshen ayar to shi ne Aisha radiyallahu ta'ala anha tana daga cikin ɗakin tana cikin abin nan sassanta ta jiyo su take cewa wallahi Allah bai saukar da wani abu na alkur'ani a kanmu ba illa abin da Allah ya saukar na wanke ni daga karyar da aka yi wato a nan take ta neman masa da martani a lokacin shugaba ne gwamna ne a madina amma kasancewar abin da ya zo da shi cikin jama'a in aka bari ya tafi shi kenan al'amarin zai zai ya tafi a cikin jama'a haka ce ai da wane da wane ma duk suna gumba wanda ya ce ofton al'amar abin da ya faɗa gaskiya ne nan take suka yi inkari abdurrahman ibn abi bakar radiyallahu ta'ala anhu yayi inkari abin nan yayi inkari eh, eh, aisha radiyallahu ta'ala anha haka nan sayyidina abdullahi dan umar ya sha inkari ga hajjaj lokacin hajjaj ya zo yana hudu ba sallar juma'a yana hudu ba ya tsawaita hudu ba abdullahi dan umar ya tashi ya ce wa mutane as-salah as-salah a wata ruwa ya ce aqimu salatakum ku tashi nan da nan mutane suka tashi a kai sahu dole hajjaji ya fito yayi yayi wa mutane sallah har ya juya yake cewa abdullahi dan umar ba dan na dan kana dan tabin hankali ba da kaga abin da zan yi maka abdullahi dan umar bai bari wannan abin ya tafi haka ba a yi ta hudu ba har lokacin sallah ya a ce a yi daga cewa a nan fitowa ya yi inkari wani abu ne da ya zama wajibi ba zai yi shuru ba wani wani inkarin kai sanda ya fito yake cewa hajjaj ibn yusuf sakafi yana cikin hudu ba da cikin bayaninsa sai yake nuna cewa abdullahi ibn zubair ya canza littafin allah abdullahi ibn zubair shi ne abdullahi dan umar ce wallahi allah bai bashi wannan damar ba Allah bai bashi wannan damar ba kuma abin da ka faɗa ba haka ba ne kuma in na ga dama in ce ƙarya kake sai in ce ƙarya kake to haka irin waɗannan misalai suna nan da yawa wanda magabata suka yi inkari a bayyane yayin da suka san cewa yin inkarinsa a bayyane zai tabbatar da maslaha kuma za a kawar da wata barna wanda rashin yin inkarin nasu za su zarce lokacin da mu'awiya ibn abi sufyan radiyallahu ta'ala anhu zo yake maganar wajen ba da zakar da kai sai yake nuna cewa eh, alkamar su ta sham ita maimakon mudu hudu da ake bayarwa ita ko mudu biyu aka bayar ta isa saboda kyanta abu sa'id al ya yace mu kai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu fitar ga hadda yace mu eh, abinda afwan yace mu rabin mudu maimakon rabin sa'i maimakon ya shi ne mudu biyu maimakon mudu hudu sa'i da shi ne ce mu abinda muka sani annabi sallallahu alaihi ya ce zakka ta fidda kai za a fitar da ita ne sa'al min tamrin aw sa'al min aqatin aw aqatin aw sa'al min zabib aw sa'al min tamr sa'i sa'i mudu hudu aka ce a fitar haka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce abin nan abu sa'id al-khudri ya ce kuma mu ma ba za mu gushe ba haka za mu ci gaba da yi haka nan lokacin da sayyidina usman lokacin da sayyidina usman ya yi sallah raka hudu a minan maimakon raka a biyu bai kasar labari ya je abdullahi dan mas'ud a lokacin ya ce ah, annabi sallallahu alaihi wasallam na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam raka a biyu na yi tare da abubakar na yi tare da umar nan take nuna cewa wannan da aka yi an saba suna ba haka ya dace a yi to irin wannan suna nan da yawa lokacin da al na Abdullahi dan Abbas ya ji labarin eh, Ali ibn aina Aliyu na ya kona waɗanda suke cewa shi Allah ne wasu suke jingina masa wasifofi na Allah wata ana, ya kona su Abdullahi dan Abbas ya ji labari ya ce da ina nan da ni ne ba zan kona su ba saboda na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'adhibu bin nar illa rabbun nar babu mai azabtarwa da wuta sai wanda yake mai shi ne abokin wuta shi ne Allah ya nuna inkarinsa a kan wannan abu da abin nan yayi lokacin da sayyidina usman yake hana mutu a talhajji shine dirani shi ma a nan wasu daga cikin sahabbai suka nuna masa a sayin na ali ke cewa ai wannan kira ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya abin da yayi ihlali da shi shi ne ma da shi na dauki haji da shi ne haji wato sai ya masa inkari akan wannan to irin wannan suna da yawa Anas ibn Malik lokacin da ya faɗi hadisin Hajjaj abin da hadisul uraniyin a gaban Hajjaj al-Hasan al-Basri inkari ya masa cewa ya za ka faɗi wannan hadisi a gaban mutum wannan azzalimi ta ba shi wani salo kuma da zai daga kisan mutane ba bisa gaskiya ba sau haka wannan ba shi da iyaka a cikin ayyukan magabata saboda haka al'inkarul alami fitowa fili a yi inkari ba abu ne wanda yake wato abin da aka hana ba a shirance illa iyaka dai yadda ake inkari sirri da ka'idojinsa haka nan shi ma inkarul alami da ka'idojinsa inda za a iya yin inkari na sirri wato a nuna wa shugaba ko wanda ba shugaba ba abin da ya a sirri zama ya tabbatar da maslaha sai a yi inda kuma ya zanto bayyanawar ita ce ta tabbatar da maslaha to sai a bayyana Allah ya umarni da ya yi umarni da ayi umarni da kyakkyawan abu a hana mummuna ba tare da ya kayyade shi da cewa sai sirran ba sauraka kowane kuma abu ana iya sani inda aka tabbata cewa maslaha za ta tabbata sauraka sanya wata ka'ida ta cewa dukkan wani wanda za a yi inkari musamman ma a ce shugaba sai dole ka kama hannunsa ka banta da shi kamar yadda yanzu a cikin hadisin a cikin hadisin iyab wanda ibn abi asim ya fitar da sauran malaman da wasu daga cikin malaman hadisi a ce sai wannan ne shi ne kawai asali daga cikin usulul inkar wannan wani abu ne da ba a san shi a cikin magabata ba ba wanda ya taba cewa wannan shi ne al'asar in ba a yi shi ba ko kuma wannan shine mashru in ba a yi shi ba to an yi laifi wannan babu wanda ya taɓa faɗa ka inda hakan ne shine mashru to da ba za a samu tawatara fi'ilul salaf ala khilafihi ba kuma ba tare da wani inkari ba tare da nake ba shi yasa za ga duk manyan manyan malamai wanda suka yi magana akan wannan matsala suna cewa ana yin inkari alani ana yin inkari sirri in ba zai yi ba ai inkari alani kamar nawawi ya faɗi wannan a eh, ƙarƙashin hadis da sharhin hadisin eh, hadisin eh, usama ya faɗi wannan a ƙarƙashin hadisin abu sa'id al da sauransu haka nan za ka samu a cikin malamai ibn qayyim samu cikin malamai irin su malaman zamani irin su Sheikh Bin باز Sheikh إثيمين Sheikh ناصر الدين Albani, da sun faɗi wannan cewa munkarin da za a iya kawar da shi za a iya inkarin sa a boye ya bada ma'ana shi ke sai a yi in kuma ya zanto a bayyana zai iya bada ma'ana ba tare da an samu wata da ba sai a yi musamman ma a yanzu da shugabanni ba kowa ne ma yake buɗe kofar sa za a iya masa inkari kai da shi ba ka kama hannun shi ka ce zo ana ka wani abu galibi an fi gaya musu gaskiya ɗin a fili sannan wasu ƙasashe ma daga cikin irin dokokin da ya yadda ya karɓi mulki a kansu kenan cewa in ya yi ba daidai ba a fito a gaya masa yana daga cikin abin da ma zai alfahari da shi a cewa ya bar masu gaya masa gaskiya suna fitowa suna faɗa ba tare da ya hana su ba yana cikin abin da ma zai faɗa na cikin ɗinsa kamar yadda sai na abubakar yake cewa idan na karkace hanya idan ana zai fa kawai muni in na karkace ku miƙar da to hakanan shugabanci irin na yanzu aka gina shi akan demokradiyya abinda yake cewa kenan shugaba dole ne ya bude kofa ga masu sukan wani abu wasu kudurai nashi shi ma akan haka ya zo shugabancin ya samu shugabancin sai da ya soki kudurin wasu sannan shi ma kuma dole ya bada wannan damar kuma wani abu ne da zai alfahari da shi a lokacin da yake kan abin nan saboda haka babu maganar cewa duk sanda zai yi masa gyara sai an je an kama hannun shi an shiga da shi daki kai da shi kakkar a samu na biyu sannan ka gaya masa gaskiya in aka faɗa ka to so ake rushe abin abinan a inkarul munkar gaba daya ta yadda zai zama babu mai yin sa dan yawanci wanda za ka suna saka wannan ka'idar su kuma ba sa yin da sirrin wahala ka samu wanda yake babatu da magana cewa sai a sirri kuma shi yana da damar ya je nasirin sirrin da shi to ka hana a yi masa nasiha a fili kai kuma baka iya masa nasiha abu ba to shi shikenan an kashe babin inkarin almunkar gaba daya wanda kuma hatsari ne a cikin al'umma a samu wannan abinda ake cewa shine maslaha duk abinda zai tabbatar da maslaha shi ake akwai waɗanda za su wuce gona da izi cikin kowane irin al'amari ta hanyar fitowa su yi baƙaƙen maganganu ko su yi rashin kunya ga shugabanni to wannan ba ka shugaba ba ko ma waye kai masa wannan laifi kai ba wai sai shugaba ba ko abokinka ne za ka gaya masa gaskiya zama na akwai cin fuska akwai wulakantawa akwai tsaurara harshe wani ba daidai kai ba sau da haka wannan abu ne da za a inkarinta a kan kowa ma da za ka gaya wa irin wannan ba wai kan shugabanni ba sau da ka taƙaita ma hana wato fada da wannan janibin akan cewa an yi wa shugabanni shi kansa wani kusuri ne a yayin da shi mai faɗan shi kuma zai iya kausata harshensa da da miyagun maganganu a kwanta sa amma a wajen shugabanni ce kakkai to wannan duka abu ne da za a yi kushe shi sawa'un a shugabanci shugabanni yawa masu iko ko kuma wanda ba su da galihu wanda za ka zo gaya masa gaskiya ka kausasa masa harshe ka gaya masa baƙaƙen maganganu cikin rashin girmamawa abu shakka wannan abin suka ne abin da za a yi Allah wa dare da shi ne haka ana so zai wa mutane gaskiya amma cikin kalma kalmomi masu kyau masu daɗi masu daɗin fada kuma shugabanni ba daidai ba ne da wasu za su fito su ga suna kakkausa maganganu wannan ba daidai ba ne ya saba wa tsari na addinin musulunci na karantarwa na wa'azi ga kowa da kowa ma in babu aula shugaba da ake bukatar a yi masa da'a a wuce ka yi wannan dama abinda suke ake gudu kada ka zo kai abinda za ka toshe kofar a gaskiyar ma gaba daya ko kuma faɗar gaskiyar ta ka yi amfani sauraka akwai buƙatar ya zama akwai tawazun a cikin wannan matsala ba matsala ce da ta shafi aƙida ba da cewa in wani ya fito ya inkari a bayyane shi kenan a zama ɗan bida'a ko ya zama wani khawarij ko mai da hankali wannan babu wanda ya taɓa faɗar haka a tarihin musulunci duk wanda suka yi magana akan abin nan sukan faɗi maslaha ne ta haƙiƙ al-masalih wa taqlil al-mafasid takmil masalih ko da taqlil al-mafasid wannan kuma wani wata ka'ida ce da take shiga cikin dukkan abubuwa da suka shafi hukunce-hukuncen shari'a ba wai kawai wannan hukuncin shi kadai ba saboda haka batun ya zanto zama abin ya zama aƙida ko a ce mutum ya fito ya yi nasiha a fili to ya zama dan bida'a ko ya zama to wannan baya daga cikin shi kansa wata bida'a ce ba abu ne da yake da tushe ba a cikin ayyukan magabata bal ma ayyukan magabata din za a ga akasin haka in ka soki wani da wannan to sahabba annabi da dama za ka soke su da cewa su ma duk khawarij ko ka ce duk su kansu yan bida'a ne da kuma ba wanda ya taba faɗa haka saboda haka da ake ta magana kenan manyan malamai haka suka faɗa ba wanda ya ɗauke shi a cikin babin cewa wanda zai fito fili ya yi abin nan har ta kai ma wasu za ka samu a wa'azi ne am ba ma wai wata nasiha kan wani kuskure na mu'ayyan ba wa'azi ne za a ce ya shugabanni a ji tsoron Allah a yi gaskiya a yi wa mutane adalci a yi wa shugaba wa'azi a fili to kuma zuwa da suke ba magana likarar alami din ba irin wanda suke magana wannan wa'azi ne ba shi da ba shi da wani togaciya cewa shi ba za a yi shi a abin nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam hadisansa da yawa suka zo kan shugabanni eh, yana fadar cewa za a yi shugabanni kaza kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi wanda Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi ko ya hassana shi a cikin sai sahiha آه، حديثاً ده أبو يعلى يفتد الشيء كان المسند كان المعجم الكبير آه، والمعجم الأوسط نا طبراني بسهم فتد حديثاً النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا جاء سيكون ويكون يكون آه، يقولون ولا يرد على قولهم يتهافتون في النار يتبع بعضهم بعضاً za a samu wasu shugabanni in annabi sallallahu alaihi wasallam in suka yi magana ba wanda ya sai ce ba daidai suka yi ba in suka yi magana wa la yuraddu ala qawli ba a wanda ya sai ce ba daidai suka yi ba annabi ce ta hafatu na finna za su rika fada wuta ya tabu ba'dhum ba'dan a wata ruwaya taqahamuna an-nar ka taqahum al-qirada za su rika fada wuta kamar wato tsallan abin nan birai da gure suke tsalle su da haka za su tsalle suna dara cikin wuta kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa shugabanni suna magana kuma ana gaya musu cewa bai ba daidai ko kai ba haka ya dace shugabanni da za su toshe kofar gaya musu ba daidai su kai ba to wannan babu shakka sun ɗauki hanyar jefa kansu cikin wuta ana annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce wanda aka yi wa inkari a fili kai ya ɗauka ba in bai ɗauka ba bai laifi ba bai dauka ba ko da a fili aka yi masa wajibi ya dauka an bai dauka ba sai ya shiga abin nan a nufsar sun ce sai kunu umara ta arifu na watun kirun faman an kara faƙad salim faman an kara faƙad salim walakin man radiya wata ba na ce za a samu wasu shugabanni wanda za su yi abin kyau da za ku yaba musu za su yi wani abin mara kyau da za ku yi musu inkari annabi ce to wanda ya yi inkari to wannan man an kara wa kariha faqad salim wanda ya inkari ya nuna bai yadda ba to ne ya kubutar da kansa wanda kuma ya bi su ya abin to wannan shi ne abin zargi walakin man radiya wata ba yawon haka shugabanni za a samu ko a wancan lokaci da shugabancin yake mai tsafta sosai kuma suna cewa mu Allah da manzansa muke bi kuma da littafin Allah da manzansa muke hukunci ana samun malamai suna musu inkari yassar shi na magabata kabi tarihin magabata yawa wannan da malamai manya al'izzu ibn abdussalam ya shahara da wannan ilmin da inkari akan ah, mamalik na addaular ayyubiya akan wasu abubuwa da suka fito da shi wanda ya saba wa shari'a irin wannan suna nan da dama ba ba su da iyaka Allah illa iyaka kawai dai abinda ake bukata shine koyaushe a samu abinda zai tahqiqil maslaha da kuma dar'ul mafsada abinda zan zaba akwai mafsada kamar da Sa'id ibn Jubair yake tambayar Abdullahi dan Abbas cewa zan iya umartar shugaba ko in hana shi ya ce eh amma in ka ji tsoron zai kashe ka suke gane shi ana in ya zanto zai haifar da wata mafsada zai zama ya cutar da kai in ka yi ko ya cutar da da'awar ka gaba daya ma a rufe masallacin ka hana ka karantarwa sai ka sai ka sai ka hakura wannan shine abin da malamai suke faɗa amma ba wai cewa gaba ɗaya an toshe kofa ba babu wanda ya taɓa faɗar wannan a cikin magabata cewa in dai ba a sirri ba to shikenan sai dai ka hakura ka gaya masa abin da yake gaskiya Allah ya samu da Amin su <clears throat> mamin. Sai tambayar mu ta gaba wadda ta zo daga wanda yake cewa malam shin mamu yana da damar da zai ubarci liman akan a tara sallah saboda wani masallacin an tara tasu sallar? A'a wannan ba haƙƙin mamu ba ne ya ce wa liman a tara sallah. Liman shine shugaba a jagorancin sallah. Saboda haka shi ya san lokacin da ya kamata a tashi. Sai na cewa mun kasance in aka yi kiran sallah ba ma tashi har sai mun ga liman ya zo in ya zo sannan za mu miƙe tsaye amma ba mu miƙe mu ce a tashi a tashi a yi kama sai mun ga liman ya zo saura ta duk wani rashin girmama ita kansa sallan ne a yawan lokaci shugabannin da duniya zai zo shanya yaku ya awa ɗaya awa biyu daga lokacin da ya ce muku zai zo amma ba mai tashi ya tafi za a haƙura har sai ya zo amma shi liman in ya ɗan minti biyar bai zo ba shi kenan sai ka ga wasu na ƙorafi su ya ɓata musu lokaci zuwa in ba za ka iya sai ka fita ka je inda aka tada sallah ka je can ka yi shi sallah ka tafi ka ba ba dole bane sai ka jira shi yanzu to sai wannan shi kuma yake cewa malam shin akwai wata illa ne ga limanci wato jan sallah ga mutum a ranar alkiyama domin yakan ga wasu mutane idan an ce su ja sallah sai su rika kaucewa ko me hakan ke nufi wataƙila suna kaucewa ne saboda suna ga ba su cancanta ba suna ga wataƙila ko akwai wanda ya fi cancanta zai ke cewa umar kawun أقرأهم بكتاب الله وأن ذي ومتاني سلا وأن ذي في سنة لتافن الله أنا يفسن كن شو كن شن دع الله يسوكر على التافن يفسن كن شو كن شن سلا وإن كانوا في في القراءة سواء فعلمهم بالسنة أنكم على سنة ما ديدا وديدا وأن القراءة سلا وأن ذي في سنة سنة أنكم ما ديدا وديدا وأن ذي في أقدمهم هجرة لوكتين دايكي هجرة وأن ذي في ya riga su hijira in sun zama daidai wanda ya fi shekaru haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta nuna cewa ga to watakila yana ganin a gurin akwai wanda ya fi cancanta ko kuma dai kawai tawalu'u ne kai ya nuna zakewa kamar a ce to wanda man dai so yake a ce shi ne liman to sai yake dan jajja da baya dan kada a zarge shi da cewa ya fi ya zakewa to amma ba wai magana ce ta cewa in yayi liman ba ya yi limanci shi kenan ya yi laifi a wurin Allah ko a cikin alahira zai zama a cikin hadari to sai sakon da ya zo daga kamar ibrahim daga sokoto yake cewa menene ingancin hadisin da ake cewa duk limamin da baya yi wa mamunsa addu'a bayan idar da sallah ya zalunce su ba wannan ba hadisin da cin aka yi idar da sallah liman bai addu'a ba ya zalunce su babu abinda dai ya zo cikin hadisi cewa liman ya yi addu'a ya keɓance kansa da addu'a to ya hanci mamunsa shi ma da hadisin yana da rauni yana da rauni cewa in ya keɓance kansa da addu'a faƙad khanahum ya ha'ince su abinda aka sani a sallallahu salama yana yakan yi addu'o'i a cikin sallah kuma kansa kaɗai yake keɓancewa kan yi addu'o'i a lokacin da zai bude sallah Allahumma ba'id baini wa baina qadaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min min khataaya kama yunqqa thawb al-abyad min ad-danas maganan duka gaba ɗaya kansa yake yi wa bai bai ce duka mamu ba bai ce Allahumma ba'id na wa baina na ba ba'id baini wa baina khataaya gaba a cewa annabi ya haɗinci أبنا آه، تكنت هي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا ولما ما تعوذ بك من فتنة المسيح الدجال لما كاقا في كليك أبنا إني لقو لك ركوع أبنا لك سجدة جي ربي اغفر لي وارحمني ربي اغفر لي واهدني وارحمني وعافيك وعافني وارزقني فكان أبنا وجي ربي اغفر لي كوي A nan ba cewa ya keɓance kansa da addu'a za ka ya cuci mamansa ko ya yance su irin wurin wani suna da yawa a nan sarki zama yana yin addu'o'i a sallah kuma zama addu'o'in shi kaɗai suka keɓanta kowane mamu shi ma an ba shi dama ya yi irin addu'o'in wannan ba a hana masa ba an shar'anta masa shi ma ya yi a cikin saratun fatiha liman yakan yi addu'a addu'an nan kuma takan zo da siga ta umumi wato ta gamewa da kowa da kowa ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin duka ma mu a cikin amin saboda duk addu'ar ta shafe su gaba daya to wannan shine abin da aka sani a sunna amma ba abu magana cewa in ya keɓance kansa da addu'a ya hanci kansa amma maganar addu'a bayan sallah ba wannan babu ita Na sallallahu salo wasallam in yi sallah wanda da zo cikin hadisin sauban hadisin aisha baya zama a inda ya yi sallama illa gwargwadon abinda zai yi istighfari uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu minka salam tabarak ya zai jalal ikram da ya faɗi wannan to sai ya sai juya sannan sai sai ya gurgurun ma baya zama a inda ya yi ballan ta na har ya ce yana da addu'a ana an shi yana cewa ai kaza kulhuwal abin nan a yi salatin annabi goma a yi ƙulu wallahu ƙafa uku a yi waye duk wannan baya daga cikin koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam to sai wani yake cewa malam shin ya ake asirtawa a cikin sallah domin wasu ana jin karatun su kuma a wurin da ake asirtawa asirta karatu a sallah shine ya zanto kana motsa bakinka da harshenka sai da zaka jiyar da kanka ba wai gum ake da baki ba kawai a yi ta saƙa ba zuciya wannan ba asar ta sara karatun kake yi ba wannan kawai kana sake-sake ne kana wasu wasan karatu ne kawai a zuciyarka shi za a ga sahabbai suna cewa muna gane karatun annabi sallallahu alaihi wasallam bittira bi hayati zamu ga gemun sa yana motsi kaga shi yana motsa bakin sa har ma wani lokaci yakan je yadda su aya daya aya biyu haka a cikin karatun sa ba zai daga murya ya ta karatun ba kuma na kusa da shi yana ji wannan ya saba ya koma ya koma aljihar bai ba kuma zai yi gum ba kawai ka gan shi bakinsa baya motsawa kuma ya ce karatun karatu yake wannan baya karatu a cikin cikin sallarsa dole take ta <clears throat> kamar mutumin da yake zaune a makka idan zai yi umara shin zai iya daukar niyya daga gidansa ko kuwa sai ya je wajen da ake daukar niyya to malamai sun yi sabani game da umarar wanda yake mazaunin makka ba wanda yake a faƙi ba zuwa yi da yake dan maka ne mazaunin maka ne ko dai da haifafan maka ko ba ya mai da garin maka ya zama gurin zamansa wasu suna cewa babu umara ma kuta a kansa amma dai abin da ya fi yawa daga cikin maganganun magabata kuma shi ne maganar jamhur cewa yana iya yin umara kuma zai fita zuwa hill wato zai fita ko daidai tan'im ko rana wasu ma sukan ji hasbul hulaifa wato abin nan a miƙatin mutanen madina sannan su dauko su dauko abin nan wasu je juhfa miƙatin mutanen maghrib sannan su dauko umara amma dai abin da ya fi shi ne in zai ka fita abin da yake ake bukata shi ne ka fita zuwa hilli wato ka fita zuwa inda ba cikin harami ba da ya fi kusa shi ne tana'im sannan jerana haka ne har zuwa gaba wasu malai suna cewa gwargwadon nisan ka gwargwadon yawan ladanka da annabin cewa aisha na tsabuki ala kadari mashakkatiki ko ala kadari nafaqatiki na abin nan ladanki gwargwadon wahalarki suke cewa wanda ya fi nisa daga hillin da ya fi nisa to zai fi lada sama da wanda yake kurkusa wannan shi ne abin da ya fi rinjaye a cikin maganganun magabata to sai tambayar ta biyu take cewa malamin wanda baya iya rike alwala shin ya zai wajen yin dawafi domin ta ji an ce ba dawafi sai da alwala sannan wanda yake ba da marwa shi ma alwalarsa ta warware zai ci gaba ne ko kuwa sai ya sake alwalar to dangane da dawafi ba alwala am da yawa daga cikin malamai jumhur sama mazhabobi uku الشافعية المالكية والشافعية والحنابلة suna shaddanta cewa sai mutum yana da tsahara yana da alwala sannan dawafinsa zai cika saboda hadisin da yake cewa a tsawafu kassala illa an Allah a ba a fiye kalam wato dawafi kamar sallah yake sai dai Allah ya halatta yi magana a cikinsa ce tun daga amma sallah yake sallah ko ba za ta yi ba sai da tsarki don haka sai mutum ya tsarki sannan ya dawafi ta ce haka nan gashi na haisha lokacin da ta yi al'ada annabi ya ce ya fa'ali ma ya fa'alu alhaj zai da Allah ta tufi bilbait ke do abinda mahajjaci yake amma ke dawafi sai ka ga an ce kacce dawafi saboda ba ta da tsarki ya nuna kenan sai mutum mai tsarki zai yi dawafi mutum yana tsarki yana dawafi tsarkin shi alwalar ta kare to ya fita ya sake wata lola to wannan shi ne maganar mafiya yawa daga cikin eh, abin nan amma akwai malaman da suka saba wannan kamar hanafiya da wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ba sharadi ba ne dalilin cewa sharadi ne yana da rauni a kasancewar an ce a salatu abin na tsawafu tsala shi na farko dai hadisin bai tabbata daga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam maganar ibn abbas ce kuma yadda wasu ke gani cewa maganar ta ta dan abbas ce ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce sannan kuma kasala yana nuna cewa komai ba a shigo da tsarki in ba haka ne ya zama kasala to babu shakka zai zama ya yi tarayya da sallah a cikin abubuwa da yawa kenan kaga gaba zai zama ana dole a fuskanci alkibla kuma an san mai dawafi ba alkibla yana sa ta hagunsa ne ba a gabansa ba sannan kuma ya ta taharrak yana magana sannan zai iya waiwaye eh, zai iya eh, cin wani abu ma yana bukata yana tawafi ya sha ruwa ya fi na amma an sani sallah ba a yin wannan saura ka mai shigo da tsarki shi kadai sauran kuma da aka cire su da haka suka ce wannan <clears throat> ba haka bane illa iyaka dai a ce ka sala shi ma ita ma ibada ce kamar yadda sallah take ibada ita ma ibada ce da ake kusantar ubangiji da ita shi ma dawafi ibada ce da ake kusantar ubangiji da shi kamar sallah sannan suka ce maganar aisha ita yi ba an hana ta yin dawafi saboda wata tsarki ba saboda tana da al'ada kuma ba a san ta shiga cikin harami yasa aka yi da ta yi yi. shi yasa a yi ma daman wannan malamai ba su ce sai an yi masa tsarki ba ko wanda suka ce sai an yi tsarki a wajen dawafi ba su ce sai an yi tsarki a wajen sa'ayi ba don annabi cewa yi ki yi duk abin da mai hajji zai yi kawai dawafi ne bai yi ba kaga za ta yi sa'ayi shi yi a wancan lokacin wurin sa'ayi ba a cikin ba a cikin farfajiyar haramin ke ba ba a cikin kwaryar haramin yake ba yana can waje in ka dubi hotuna shekara hamsin baya sittin saba'in za ka ga eh, sai ma ka tsallaka wani titi da wasu kasuwanni da mutane ana ta kashe-kashe kafin ka je wurin sa'i ba wai taɓe ke da abin nan ba yanzu ne da yi ta faɗa da abin nan har ya shigo cikin eh, ƙuryar ƙwariyar cikin ƙuriyar masallacin saboda haka shi za a iya yin sa'i ko da tana da al'ada ne ba wani abu sai dai shi sa'i kuma ba a yin shi kaɗai sai tare da dawafi don yi dawafi ake sa'i ba a yi dawafi ba to za yi sa yi game da maganar yau mafi yawancin malamai saboda haka in aka ce kowace abinan duk abinan dawafi sai an yi masa alwala to akwai matsawa musamman in ya zanto da cikowa mutum ya yi dawafi ya yi shida saura daya watakila ɗaya ba ya fara shi da kare a ce sai ya fita ya sake ya dawo da sake dawafi abu shakka wannan akwai mashakka cikinsa musamman a irin yanzu da ake cika a gurin dawafin nan ko lokacin hajji da ake cika a ce duk sanda mutum alwalar ta kare sai ya je ya sake wata to akwai mashaka kwarai da gaske sauraka magana dai wanda ta fi karfi ne a waje na shine rashin ta wannan tsara ɗin idan an yi to wannan shi ya fi kamala annabi sallallahu alaihi wasallama da zai yi dawafi ya alwala sauraka wannan aikin sai na kamalar yin haka. mutum yayi to babu shakka dawafinsa ya tura wanda bai yi dahara ba amma idan sa ta kare kuma ba dole sai ya sake dahara ba sannan da ya ci gaba ko kuma ya sake daga farko kuma Allah ya saka da masu sauraron mu duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel. na fatin rahama at yahoo.com da kuma fatin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar da shi malamin namu al-professor sheikh muhammad sani umar jalimo babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamalwar shirin ana sai da na nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh